الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar goma sha shida ga watan shida hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna cikin masjidu nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi mai koyar da aƙida wato tafiya akan tafarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa da mabiyansu da mabiyansu suka tafi a kai shine sharhul aqidatul wasitiyya na shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah mm-hmm. da kuma wanda shekul islam muhammad ibn salih al-usaimin yayi wa sharha rahimahullahu aibar muna fatan allah tabaraka wa ta'ala ya kaka musu da mafi ɗaukakar daraja kayona kayona kayona a gidan aljanna mu da muka biyo baya muna bin wannan rubutu muna fatan Allah ya sa wannan aiki da muke yi kan kaɗan ya zama yardacce abun Allah. Allah ya sa ya zama sanadin mu gaba ɗaya, mahaɗarmu da mu da waɗancan bayin Allah da suka rigaye mu akan alkhairi ya zama jannatin firdausi da rahamar Allah. to mun tsaya a cikin wannan ainihin wato unwani da malam ya aje ya cewa sifatul baji'i wal itiyani inda malam ya bi ayoyin da shi shekul islam ya kawo guda hudu hal yanzuruna إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر دكما هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك دكما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا da kuma wa yau mata shakakus sama ukil zamani wa nuzilar malalikatu tanzila waɗannan ayoyi guda hudu su ne malam ya aje a dalilai na cewa lallai, almaji'u wal itiyanu sifatani sifofi ne guda biyu min sifatin lahi subhanahu wa ta'ala allati wasafa nafsahu biha bi nafsihi wanda ya sifanta kansa da su da kansa don haka wajibi ne ala kulli muslimin akan kowane musulmi ya amince da haka ya tsaya akan haka abinda kawai aka hana ka neman kaifiya neman kaifiya wannan ba aikin ka ne don baka isa ba don inda ake gane kaifiyar abu in akwai abin da ya kama da abu domin Allah ba abin da ya kama da shi don haka aikinsa ba zai yi kama da na kowa ba laisa misli mislihi wa huwa sami ulbasi idan aka ba mutum guri bai kamata ya rika irin al'adar da ba a ce zo zo kuma kana ta shigo aka ce ta duba yanzu ta mata ya jikin ya rabu ba kamar yadda ka san ba wato wajibin ɗan adam kenan in dai musulmi ne ya bi aya ya nisantu. ya bi hadisai ya nisantu shine Kar abunka karkace za ka bi tsarin tafiyar waɗancan da suke aiki wai da hankali ko ga aya sai su gwada ta da hankali wai yanzu hankali zai iya ɗaukar wannan abun kuwa kai ko don haka ba haka ba ne hadisi sai su gwara shi da hankali don bai tafi daidai da tunaninsu ba sai su ce to ba haka ba ne to su ahli sunna ba sa gwada hadisi da hankalinsu sukan tafiyar da shi daidai ga yanda Allah ya aje shi in aya ne nassi daidai da yanda aka aje shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in hadisi to mun zo dai gabar wa wal ko haka zuwan mala'iku har muka ce za a karanta birrafi al don ya zama adafi na ismul jalala ko ba mu kawo gun ba a'a ina ce daga shi muka daya yauwa har muka ce za a yi masa adafi da ismul jalala kamar yadda Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ba abinda suke jira illa zuwan Allah to haka kuma mala'ikatu ɗin ma illa zuwan mala'iku muka ce don haka kenan za a mai da almala'ikatu shi ma marfu'i to yanzu inda za mu tashi shine aliyan buruna ko asaniya ko hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika hal ɗin nan kar mu manta ta malam ya riga ya gaya mana matsayinta ko don ta zo wato bayan zuwanta aka samu haliyan na sai aka samu iliya to wannan korewa ne halki ai ba abin da suke jira illa an tafiya kumul mala'ikatu ba ce kawai mala'ikun ɗaukar rai su zo su same su akan wannan muguwar hanya da su kanta. To wani irin abu ne suke jira in ba haka ba, wa'azi ne an musu. Faɗakarwa an yi, nasiha an yi, jan hankali an yi, tunatarwa an yi, dalla-dalla an karantar da su. To, ba su bar wannan hanyar ba, suna kanta. kenan babu wani abu da suke jira su sun sallama illa an humul mala'ikatu kawai illa mala'iku su zo su same su akan haka su ɗauran su akan haka Shi abin da kawai suke jira wannan ita ce amsar mutumin da ya gane abu ya kidarin da matukar ya gane mummuna ne wanda ya gane abu mai kyau ne ya kidinsa to shine amsa ba abin da yake jira illa zuwan mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ransa yana kan wannan muguwar hanya Allah ka tsare ne ko kuma a'a au ya tiya ko ko a'a ba abin da suke jira illa bayan an su ranar tashin alkiyama an zo an tara su Ubangijinka ya zo ya same su a matsayinsu na masu tangare masa, kuma a musu misali a ba su sakamako na mugun aiki shi ne maji'ullahi. Kau ya fiye babu ayati rabbika ko kuma babu wani ɗaya daga cikin ayatu rabbika ayoyin ubangijinka ya zo ya same su ba su tuba ba ba su bar wannan hanyar ba har waɗannan ayoyi su zo kamar wanne lokacin da mutum ya ga alamun mutuwa sai ce inni tubtul ana to yanzu kam na tuba Allah ya ce wa laysa tawbati wannan ba tuba ba ne mutum yana zaune a kan mugun aikinsa hatta idan habara da umul mautu har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan irinsu ƙala sai ya ce wai inni tutun ana yanzu kam na tuba Allah ya ce karya yake wannan ba a karɓar irin wannan tuba babu ayati rabbika rana ta hudu daga yamma Kar da mutum bai tuba ba ita ma wani bangare ne na ayar Allah kamar yadda hadisi ya tabbatar mana cewa kofar tuba tana nan buɗe duk sanda ka tuba matukar ba ka kai ga gargaran mutuwa ba ka tuba to Allah zai karbi tuban ka kuma zai aje ka a layin kyawawan mutane to amma fa idan wannan ranar ta fudo ta cikin wannan kofa to an rufe da ranar ta bullo ta gumi to shi kenan sai a mai da kofar a rufe mutum ko ya tuba a rannan Allah ba zai karbi tubansa ba don an rufe an riga an yi shelar sanarwa Allah na neman masu tuba yana ne tun tun tun har aka kai ga rufe kofar baka tuba ba sai yanzu an dauke tsani jirgi zai tashi ka rugo da gudu kana daga hannu eh jirgi ya fara garawa sai ya tsaya ka hau ai an tafi an barka tasha don haka waɗannan ayoyi suna mana gargaɗi ne ba kafin sakamakon gargaɗin ya same mu mu tabbatar da mun gyara domin ana yi mutum togaciya ne don kada sakamakon abinda ya sa ake togaciyar ya samu mutum amma idan ya riga ya samu mutum fa wa wa'azi bai da amfani a lokacin amma a yanzu za mu iya amfana da wa'azi mu ƙaru da shi mu gyara don muna da sauran lokaci har ka ga tsufanka da daɗewarka a duniya cikin sabon Allah kana laifuffuka ka ce ka yanzu kan ma aini na riga na aini nisa kuma shi kenan dai kawai mummun ma haƙura kada ka haƙura wallahi kada ka yadda da irin wannan kalmar ta sami a wuta tasbiru aula tasbiru sawa'un alaika ranar da mutum aka gaya masa haka a wuta to ga ku ci gaba da zama a ciki kuma yi hakuri ko ma kar ku yi duk ɗai mu a gunmu ku yi kuka ko ma ku yi shuru duk ɗai a gunmu to idan wannan ranar ta samu mutum fa ba gyara don haka kana da damar da za ka tuba ka dawo ka gyara har ka ce na tsufa yanzu ba na ma gane karatu ba sai ka zama shekul islam ba ka zuwa makaranta kana jin mai ake faɗi kana gyara duk kuskuren da ka ji da ka yi ko ka gyara shi yanzu musamman gefen ka na tauhidi ka tabbatar da ka canja in kana da wasu 'yan kullaye kullaye ka watsar Kar ka tuna tsufan da ka yi a ciki jefar da su ka tuba ka dawo ka gyara aƙidarka ka zama musulmin ƙwarai kuma ka fahimci su waye ne suke gaya maka kaza sannan waye ne ke maka kaza ka gano shin masu dora ka akan wancan shawarwari masu surutai suna bata maka aƙidar kirki masu ilimi ne malamai ne ko ku ga garin jama'a ne kawai suke faɗin irin wannan wannan abun kuma da aka ce bai da kyau shin malamai ne suke faɗi ko kusuma ga magarin jama'a ne to idan har malamai ne suke faɗa shin maganar malamai za ka bi ko ta ga magarin jama'a wani fa ya fi ɗaukar wazin ga magarin jama'a in aka zauna kawai a filin suna a yi ta surutu ai malamai yanzu ai kaza shi kenan sai ya tsani malamai kuma shi wannan mai cewa malaman yanzu in ka kalle shi san kami ba wai kuma magana ta za a bi shi sun hana muka za sun abun da muka tarda iya wai ke nan nassin iyaye da kakanni ko karka yadda da irin wannan surutan gidan bikin ka tsaya ka bi mai Allah ya ce me aka faɗa a ƙur'ani me aka faɗa a hadisan manzo Allah shine kar kuma ka ce a'a to ai yanzu bai kamata ka rabu da dangi ba yanzu ka duba ɗalliti tun da ya shiga izala duk gaba ɗaya yanzu danginsa ba ruwansu da shi to yanzu don Allah danginsa ne za su kai shi aljanna ko Allah da manzonsa to ya bi Allah da annabinsa kunce wai dangi sun rabu da shi amma yana shirme wai suna ko kuma da kuke shirmen kuna tare da dangi ko to kada ranar nan fa zo baka tuba ba wallahi ana fada kana ga kaman wasa ne da haka masu warta gaskiya suka warta suka tsira masu sakaci suka yi sakaci lokacin da annabi ya bayyana da ya bayyana suka rinka bi suna di kar a bi shi yaron nan nan aka haife shi a gabanmu ina yake ne ya sani ya zama lalatacce da muna ganin shi mutumin kirki Ga shi nan yanzu ya zo ya lalata mana aƙidar mu ta asali iyaye da kakanni ya ki addinin iyayensa ya kirkiro sabo ku daina zuwa gun da yake kar mutum ya kuskura mu ji shi da haka masu rabon suka kiyasta suka bi shi Ga shi tarihinsu ya yi kyau waɗanda ba su da rabon kuma suka bi rububi suka zo ƙarshe rububin ya tarwatse suka dawo suka ji kunya to wallahi in kai wasa ranar da Allah ya juyo da al'amarinsa za ka zo ka ji kunya sannan kunyar da ba za ta gobu ba gara ka dawo ka bi littafin Allah ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka rike aqidar da za ta tseratar da kai aƙidar magabata dangane waɗanda suka tabbata a kan kitabu wa sunna don kai ma ranar gobe ya maka tashi a cikin zumrarsu wannan sakacin a yanzu ba ba mu kai lokacin da za a ce mun yi shi ba don muna da damar da za mu tuba lokacin da wannan aya za ta yi aiki a kanmu bai zo ba na farko dai ba mu kai ga gargara ba mala'ikan mutuwa bai zo mana ba ba mu halarci filin alkiyama ba don haka mutum yana da damar da zai tuba sai mai na'am hal yanzuruna abinda yake nufi kai ma qulna fil ayati sabiqa abinda muka faɗa a ayar da ta gabata ai ma yanzuru haula ba abinda waɗannan suke jira illa wahida sai dai abu ɗaya fi hadhihi al-ahwal cikin waɗannan halaye da muke lissafa suna jiran ɗayan waɗannan halaye ko dai zuwan mala'ikan mutuwa ko dai zuwan rufe kofar tuba ko kuma filin alkiyama ya tsinci kansa cikin masu mugun aiki ga ubangiji kuma ya zo za a yi shari'a a kotun koli to ɗayan waɗannan abubuwa kawai awwalan ga sunan illa an a ahumul malaikatu na daya li arwahihim zuwan mala'ikun da za su karbi rayukansu Allah ya ce walau tara ina ma da zaka gani iz tawaffa alladhina kafaru wanda ake ɗaukar ran waɗanda suka kafurce, yanzu ya tawaffan lazina kafarul mala'ikatu, sanda mala'iku suke ɗaukar ran waɗanda suka kafurce wa Allah za ka ga yanda ya buribu na wujuhahum suke tamarin fuskokinsu suna ta naushinsu su suna bugunsu da kulki ta bayansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa zuku ana cewa ku ɗanɗani azabal hariki azabar gobara azabar wuta ana ta dukansu ana ta tunna musu azabar wuta ana kuma gaggasa musu magana ana ku gani azaba sakamakon aikin wannan bai don da ka gani da ra'aita amran aziman kai da ka ga babban abu shine sakamakon lautara ina ma da za gani kai da ka ga abun mamaki da abun ban tsoro da abu wanda yake girman gaske inda duk mutumin da aka sa a cikin wannan hali ba mai cetonsa wallahi duk kudinka in ka shiga wannan hannun ana ma azaba ba masu rugowa su kwace ka duk mulkinka in ka shiga wannan halin ba masu zuwa su karfe ka duk yadda ka haɓaka ka girma kai jama'a a lokacin jama'ar sai dai su zura ido suna kuka wane fa da kyar zai kai wane fa da kyar zai kai ba abun da za a iya yi maka kai kuma yanzu ba masu kake gani ba masu nausaka, kawai kake gani da yanda ake rumurmutsar kasusuwanka ana kokarin budda ranka ta hanyar da tafi kowace hanya bala'i ga jama'ar kana da ita a duniya ba za su iya yi da komi ba ga dukiya ga mulki ga matsayi ga komi amma fa duk ba su da amfani a rannan ana daidai da mutumin da ya jiro a gari bai san kowa ba Allah ta kare ni a saniyan aw ya'ti rabbuka yawm al-qiyamati liqaba'i wato ko kuma mutum ya ganshi can tsakiya bayan aljanu bayan sahun mala'iku na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida da na bakwai sai kuma ga zuwan ubangiji tare da waɗannan sahu guda takwas suna tallafi da al'arshi an girka za a yi shari'a kuma ka san ba yi kyakkyawan aiki ba a wannan ranar ba bala'in ba karami ba ne shi ne gaba ta biyu sannan salifan aw ya'ti ba'du ayati rabbika ko kuma kana nan sai wasu ayoyi su bayyana wa hadhihi tulu shamsi shine muka ce wa rana min magribi ha yamma wato ta yammacinta fassara hadi zalika annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara shi da haka cewa wannan aya abinda take nufi kullowar rana ta kofar yamma wanda aka bude don tuba إنما ذكره الله إنما ذكر الله هذه الأحوال الصلاة Allah ya ambaci waɗannan halaye guda uku limaza annal mala'ikata idza nazalat domin mala'iku idan suka sauka liqabri arwahihim don ɗaukar rayukan waɗannan maƙaryata masu ƙaryata ayoyin Allah la tuqbalu minhum tauba a lokacin ba za a karbi tuban su ba kowa zai gwada tuban amma ina kamar yadda Allah yake walaysa at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadakum al-maut qala inni tubtu wannan ma ba tuba bane ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har sai lokacin da mutuwa ta wa ɗayansu sannan sai ka ji yana cewa na tuba yanzu yanzu kan na tuba to wannan ba tuba ba ne Allah ba zai karbi wannan tuba ba Allah ka tsare mu wa kazalika aiban idza tala'at ash-shamsu haka nan idan wannan rana ta kullo mana ta yamma min magaribiha ta yammacinta Allah ka saba ma wurin lokaci fa inna taubatu don shi tuba a lokacin la tuqbalu ba a karbarsa wa na izin la yastadi'una class la a lokacin mutane ba za su iya ba kirasan wato kubuta mimma hum alayhi daga kan abin da suke kai a lokacin mutum bai ise kubutar da kansa ba kuma ya riga ya shiga jiki ana ganin da safe ana jiran rana gabar kawai ka ganta yamma to fa ka shiga in ka koma baya ma tarko ne gaba ma tarko ne kudu arewa duk tarko ne ka shiga tsakiya Allah na toba kuma baya amfani a lokaci. Allah ka kare ni wa zakara alati salisa bainal halaini ya ambaci wannan hali na uku bain alhalaini tsakanin waɗannan halaye hali na uku shi ya ambata bain alhalaini li'annahu waqtul jazai saboda shine lokacin sakamako wa samaratul amali da kuma lokacin da za a ga sakamakon aiki samara ma'ana sakamako menene sakamakon itaciya in ka dasa ta in dai don itacen ƴaƴan aka dasa ta aihu to meye amfanin ibada a baka takarda a hannun dama a je aljanna to shi ne shine samaratul amali menene sakamakon yaɗon guna mai ɗaci eh masu ɗaci to ne mugun aikin da zai kai mu jahannama Allah ya kari fala yastadi'una at-takhallus fi tilka al-hal mimma amiluhu mutum bai isa kubutar da kansa a cikin wannan halin daga cikin irin aikinka ba ka da wayo da dabaran da za ka canja aikin gara ka canja shi tun yanzu wallahi a rannan idan aka riga aka zo aka ce to kai fa ga sahun da ka bi kana ƙoƙarin za ka bi mutanen kirki an wa musu da farko za a ƙyale kana tsammani kamar duniya ne an ce ina musulmai sai kowa ya taho ko to a rannan ma haka za a yi sai an haɗu sai Allah ce yau ma. ayyuhal mujirimun kai masu laifi ku ware kanku nan ba gunku ba ne kuma haka za ka ga kabilayi tui tui tui ana fita duk alhujiri munan sai sun ware yau Allah ne fa yace ka isa yi gardama kamar ya ce maka yanzu ka shi ka tafi zawo ka isa don malam Musa ce i zaman ka kai zai zaunu saurare ba kana ji ba haushe ya ce wai kashi da kani kashi ba dawo <laughs> to in dai Allah ya ce wa wamtazu kawai za ka ga kawai duk wani wanda yake mugu kawai zai fi kafu kawai da kanka za ka fita daga layin mutane ke don wannan damar ta batta a duniya a duniya ne za ka dage don ka zama cikinsu kuma ba ka yi ba an fata maka su an ce ba mutanen kirki ba ne ta fi na banza to yau bi su tunda jama'a kake nema to ku tafi can dan dama na jahannama sun fi yawa a duniyar dama kai ka taro kake so ko to ku yi wamtazu yawma ayyuhal mujrimuna to Allah ma haka yace yace kuna tsammani haka za a bar ku kawai kuna ya mutse ai Allah ba zai bari ba hatta ya mizal lahul khabisa min at-tayyib har sai Allah ya bambanta al-khabisa mummuna mina ƙwayibi daga kyakkyawa to Allah ka samu dace ranar da za ta zo mutum ya nemi kubuta amma ina babu halin kubuta ka nemi tsira amma ina rannan babu halin tsira sai ya ce na'am yauwa wala manufa min hadhihi al-aya daga wannan aya wallati qablaha jama ayat da ta menene manufar da ta sa aka kawo ta hadhihi an kawo ta ne don gargadar ha'ula'il mukazzibina waɗannan da suke ƙaryata gaskiya kiri-kiri ga gaskiya sai su ƙaryata su bi ƙarya to an kawo waɗannan ayoyi ne don a gargadi mutum ya tuba fa ya dena ya dawo ya dena karyata gaskiya in an karanta ta kai ba karatu kai ba kuma waɗanda suke zuga ka su ma ba karatun suka yi ba waɗanda kake bin su ɗin su ma ba karatun suka yi ba wanda kake tinkawo malaminka ne shi ma ba ilimi ya yi ba shi gila karatun kawai yayi shi ma ba daidai ba amma bai san ma fassarar abin da ke karantawa ba kuma bai da ilimin sunnar manzon Allah bai santa ba to yaushe zai sota eh mutumin da yake bai san abu ba ina zai so abu? ko kai da ka kalli matar matarka kace kana son ta sai da ka aura da da baka ganta ba yaushe zaka so ta sai da ka kanta ka ganta ka kanta sunna ake kana son ta haka ne ko ba haka bane to wanda bai san sunna ba bai karanta ta ba bai je inda ake karantar da ita ba yaushe zai so ta kullun shi a kawai ake nuna man kullun a kawai ake nuna mar sai ji ita yake so to akwai matsala don haka in za ka bi ka bi bayanin da ya fito tare da ilimi Aka ce za ka bin bayanai na hambuli hayab bayanan hambari a yamfa kowa in ya zauna gefe zai iya yin irinsu amma ilimi baka isa ba duk basirarka da hangen nesan ka dole ka tsaya a inda yake ba ka da wayon da za ka wuce nan don ba a shiga gaban Allah da annabinsa la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ba a shiga gaban Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam inda suka tsaye da mu nan za mu tsaya amma al'ada fa Yana iya tar da al'adar mugulani ta bambanta da al'adar hausa al'adar kanuri ta bambanta da ta fulani ko ba haka ba ne al'adar yungur ta bambanta da ta boy al'adar boy ya bambanta da na arago arago suna filato kowayen ne ba da irin al'adarsu ba ba ma addini da shari'a ba kowaye dole ya tsaya inda take aka tarar duk yanda yare ya bambanta kawai in an zo addini iri ɗaya ne in kaga an saba kuma to sai dai wani fahimta ta ɗan kuskure ko kuma an sa son zuciya amma za ka tarda iri ɗaya ne to don haka ba al'ada ake bi ba ba yanayin wajen ku za ka bi ba A'a, yanayin da yake cikin littafin Allah da kuma yanda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah kai mana gamdakatar da dacewa a to wannan manufa kenan da ake kawo irin waɗannan ayoyi tahziru haula'i mukazzibina don a gargadi masu ta gaskiya a ina menene ne? eh to shikenan wato min an yafutahum don kada al'ahawar lokuta su kubuce musu sun malayar tsarayon filas, sannan ya zamanto sun samu kansu a cikin wani halin da ba za su iya kukutar da kansu ba min a amalihim daga wannan mugun ayyukan nasu. Kun gane wannan? Ya kamata gargaɗin nan ya ratsa mu, mu gyara don kada mu ke lokacin da kubuta ba za ta yi a gungu ba. dabarar mu ba za ta kubutar da mu ba amma a yanzu dabarar ta za ta kubutar da kai dabarar ko ita ce ka dawo ka bi Allah da annabinsa kawai shine dabara me Allah ce? me manzon Allah yace ka tsaya a haka ka kama hanyar tsira al-ayatu salisa qawluhu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا هذا جاء ربك ubangijin ka yi zuwa sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ina muna huna litambi mislu ala wato kalmar kalla anan ba fa ko a ina ba a nan, ko na kuskure yawa ana nufin ala tambihi ne daidai da ala shaurara sai a gaya muku abin da za a to shi ne a tsalla iza dukkati la'arbu dakkan dakka kai dinan bayan ka tsaya ba ka kasa kunne ba sai a ce iza dukkati la'arbu dakkan dakkan ranan da aka niƙe ƙasa niƙewa aka rumurmutsa ta rumurmutsawa aka girgiza ta girgizawa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha a lokacin ne wa Yau al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha limadha bi anna rabbaka auha laha to a wannan ranar wace rana ce "Ha za yau mai kiyama wannan fa ranar gobe kiyama kenan wa aka ha haza dak li azamati an yi ta'kidin wannan nikawar saboda girman aikin ba a ce iza dukkatil ardu sai aka ci gaba da dadi ba aka ce dakkan dakkan idza dukatil ardu dakkan aina ma ya ita sai aka ce dakkan dakkan eh ai ko ba fassara maka ba ka san gurin nan ba shi hmm eh iya dai a ce maka idza dukatil ardu dakkan dakkan baka san larabcin ba za ka ce kai gurin nan akwai babban abu Eh? Da aka rama kalla ya ce kai gurin na akwai babban abu fasara ba ta yi ba ta yi eh Allah ya kyauta hmm. waje a rabuka ha! ko dai ni dai ina ka komar da mu ne ba mun tsaya wa akada hali wa akada hazihi dakku bi azamatihi ba to li hata dukkul jibalu domin duwatsun da suke kan kasar ko littafin ka ya bambanta da namu li ta dukkul jibalu wa shi'abu wa kullu shay'in tudakku domin duk wasu duwatsu da suke kan kasar da wasu kwazazzabai da suke kan ƙasar da tuddai da suke kan kasar gaba ɗaya wa kulla shay'in kowane abu yudakku za a nike shi ne hatta ta kuna al'ardu kal adimi ƙasa ce ta koma tamkar jeman makwata lugu-lugu za a iya nade ta yanda ake so amma yanzu yadda ƙasa take da ƙazanta gine-gine benaye tuddai ƙururuka duwatsu itatuwa ya ka gani to duka wannan zai zama babu za ta koma a girgije ta a niƙe ta a murje ta ta zama lebur Allah ka taimake mu da fahimtar gaskiya ka ba mu ikon binta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake wal adimu huwa jildu قال الله تعالى ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah zai dale kasar gatanan kawai sassafan empty gatanan shimfi kalau ba tudu ba kwari la tara fiha iwajan ba ka ganin wani kwari ko wata kwana ko wata lankwasa ko wani tudu shine wala amta ba kuri ba tudu labor to fa ka san aiki ya kare nan ka san dai ba an share muku ku zo ku sake yin gini ba ko an fa gama wa ya tamilu an takuna takararud dak ta'sisan la ta'kidan malam yace idan aka bi wata hanyar kuma na lugar larabcin zai iya zama ta'asisan ne la ta'kidan wannan takraru dakkan dakkan din wa kunu ma'anahu dakkan ba'da dakki eh eh sai ya zaman to nika bayan nika wato a nika a tusa a nike a tusa a nike a tusa sai ta koba tas a zo a sheƙe a tankaɗe ta zaman ga ta nan yanzu cikin tsafta kal addini tamkar jeman makwata ta yi laushi ta jinika Allah ka ganar da ni kala waje a rabbuka Wa lokacin ne ubangiji bai zo bayan an yi wannan aiki wal malaku tare da mala'iku soffan soffan waɗanda sun riga sun jero ko shugaban ƙasa ne ya taho tare da rundunonin sojoji ya kuke ga za su tare suna tahowa kalmar su tafiya su kai ɗaya eh to wannan Allah ne zai zo da mala'iku ba sai an gaya maka abin zai baka tsoro ba ba sai an gaya maka abin zai bada sha'awa ba waja a rabbuka wal malaku saffan saffa waje rabbuka yani yawmal qiyamati annan qur'ana al qiyamah kenan ba'da an tudakkul ard bayan an nike kasa sosowa an daidaita ta wa yusharu an-nasu an tada mutane ya tinahu Allah sai ya zo lil qada'i baina ibadihi dan yayi shari'a tsakanin bayansa. sa a ranan duk wata shari'a za a maimaita ta matukar ba ta likita bu wasunna ba shari'ar da aka yi ta kan kitabuwar sunna ita kam ta yi wanda aka yi ta waje da kitabuwar sunna rannan duk za ka ga alƙalai kuma ido ya rena to ai kasar mu ce ta sa ni ce to sai kage abin da na saka sai ka bi kasar ku ko to koma can alƙalan kafa na kare na'am wa qawluhu ban wal malaku al huna lil umum yani kullu al malak da aka ce wal malaku ba a ce wa malaku ba wal to al nan da aka kawo shi don a nuna maka duk wani mala'ika nan sai ya zo lil'umumi don gamewa ba mala'ikan da ba zai zo ba yani kullum mala kowane mala'ika yani almala'ikatu yanziluna fil ardi duk za su sauko kasa bayan yanzu suna sama ko za su dawo kasa dukan su alanna saffan saffan su yi safu safu ai saffan min wara'i saffi sahu bayan wani sahun wani sahun ma bayan wani sahun kama ja a fil kamar yadda ya zo a hadisai tanzilul mala'ikatu as-sama ad-dunya ko tanzilu mala'ikatu as-sama'i ad mala'ikun saman duniya za su sauko sai saffuna sai su yi sauko wa min mala'ikatu as-sama'i ad sannan mala'ikun sama ta biyu sai su zo su yi sauko, bayan waɗannan mala'iku na sama ta farko wa min wara'ihim mala'ikatu sama'i salisa bayan mala'iku na biyu sai mala'ikun sama ta uku su ma su zo su kewaye waɗannan mala'iku wa hakaza malam yace haka za a yi ta yi har zuwa mala'ikun sama ta bakwai shine wal malaku saffan saffan al rabi'a qawluhu wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami malaikatu tanzila ranar da kaga kuma bayan ka ji dai yadda aka yi ta ƙasa to wannan ranar fa ba ƙasa ce kawai za ta ji jiki ba ta shaƙaƙu sama bil zamani saman ma cewa za ta yi da Wani zilil mala’ika mala'ikatu tanzila ɗaukowar mala'ikun ba haka kawai za a yi ta ba kukuna nan ƙasa za ku ji kawai kuma tana ƙara to ƙaran hutar tsawa kaɗai yaya yake rikita kunnen mutum bayan tsalle a ce kinke cewa take yi kawai tana ba da ƙofa mala'iku ne suke saukowa kuma fa ba wanda ya san adadin su sai Allah baya wala ya lamu tunu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi to za su kekkece sammai din nan gaba ɗaya mala'ikun nan sai su dinga shi shidowa yani kurkur zauna ka yi tunani yau mata sama udul gamani ranar da wannan sama za ta dil gamani da giragizanta ka tuna wannan ranar wai yaya za a kasance a wani hali ka je wa Allah rannan yanzu kana da lokacin da za ka yi za ka yi wannan tunanin ana da lokacin da za ka tuna wannan ranar wai yaya halin mutane a rannan wallahi halin ba mai kyau ba ne matuƙar sun saba wa kitabu wa sunna halin su mummuna ne matuƙar ba su zai akan qur'ani da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine kawai idan kai tunanin sakamakon da tunanin zai baka wa tashaqqu ablagu min tanshaqqu dan aka ce tanshaku, bai kai tashakku ba ko tashakka ya fi kaiwa matuƙa wajen mubalaga akan tanshaqqu li'anna zuhura hadha to tashaqqu shay'an fa shay'an ana nufin za ta rika tsagewa kaɗan kaɗan wa ya kuriju al gamamu wannan malariku na fitowa a yusauru faurani dukkani za ka ga suna fita suna ba da alama irin na hayaki kowane girgije in ya taho za ka gan shi tamkar hayaki wani wasu shay'an fa shay'an suna ta yawo kaɗan kaɗan kaɗan har su kare lokacin nan sai ku ga kuma bullowar mala'iku Da shaƙaƙu sama'u bil gamami mislu ma yuqalu ta al-ardu bin nabati yayi daidai da yanda za a ce ƙasa tana kekkecewa tsiro na fitowa haka za ka ga tana farkewa kawai giragizai suna bullowa yani ya furdu da gamamu min as waɗannan giragizai za su rika fitowa daga cikin sama sai sawiru matatabi'an sai su rinka yawo suna bin juna wa zalika lima ji illahi azza wa jalla li fasli bayna ibadihi li fasli bayna ibadihi wannan don zuwan Allah zai zo ya raba gardama tsakanin bayansa shine hukunci shari'a wa huwa yawmur rahibun wannan rana ce taban tsoro yawmun azimun rana ce mai girman hali wanda duk wanda ya ga kansa a wannan lokaci lalle dole ya zama mai firgita dole ya zama mai razana dole ya zama mai ɗarɗar bai san makomarsa ba hatta annabawa za ka ga suna ɗarɗar in an zo an ce annabi adam ka taimake mu yace kai a yau annabi ibrahim annabi nuhu taimake mu a yau annabi a yau kai a kai na nake ko kun san wannan rana ba karama ba ce Allah ta ce mu ce mu eh wa nuzila al malaikatu za mu ci gaba na don kuke kallon lokacin kan mu shiga lokacin ne kuri to sai mu tsaya a nan Allah ya kai mu sai mu ji wani Allah ubangiji ya taimake mu Allah ka sa mu tsira a wannan rana wannan kuma damar mu ce a yanzu da Allah ya bamu ya bamu lokaci da za mu yi aikin da zai kai mu gidan rahama idan muka tozartar da wannan lokaci ya tafi a banza domin muka yi wa kauni domin kowa Allah ya ba shi lokaci awalam nu yanzu ba mu rayar da ku ba tambayar da Allah zai mana kenan ne a gaba eh awalam nu amirkum ba mu rayar da ku ba ne daidai lokacin da ka rayu wanda ya isa ka ji wa'azi ka wazantu. waja akumun nazir mai gargadi ko bai taɓa zuwa ƙauyenku ba unguwarku ba ba wa'azi ba garinku ba ku san gargaɗi ba ne yi tun kana ɗan tatata har ka kai ga shekara 20-30 har kai gida har ka fara gurgura. waje a kumin nazir ba ku samu irin wannan lokacin a duniya ba ce mun samu ce to amma kuma baka shiga aljanna ba duk wannan lokacin baka samu ka shiga aljanna ba awa ɗaya ba ya ishe ka shiga aljanna ba aikin awa in kai mai ikilasi sai ka mutu a kai ya ishi ka je aljanna amma ka shekara sakin a duniya baka samu aljanna ba tambayar da Allah zai maka alahiya ke eh? wancan da ya tuba a cikin lokaci kan kankane fa Allah ya kalbe shi kuma ya yi aljanna to kai yanzu duk wannan lokacin baka samu lokacin tuba ba baka samu lokacin ibada ba ka zo ka ce mun wai lokaci ne ya kure maka wai irji'uni a maida ni la'alli amalu salihan fi ma taraktu wai yanzu kam in na koma zan yi kyakkyawan aiki dukiyar da na bari zan yi aiki da ita a addini zan taimaki bayan Allah kalla innaha kalimatu huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi asuna. ko kuma wani zaka je na ce laula akartani ila ajalin qaribin fa as-sadaqa aqum min as-salihin lokacin da wannan mutuwar ta zo kenan yace Allah ina ma da zaka jinkirta mini na gane kuskure na ila ajalin qaribin yanzu kam ya gane kankanin lokaci ma ashe na isa mutun shiga aljanna gashi kuma ya samu shekaru sun tafi a banza to sai ce yanzu kam na gane a bani ɗan ƙanƙanin lokaci in koma a sadaka in yi ta sadaka wa kummina salihina in yi kyakkyawan aiki ya gane da bai yi sadakar ba bai yi kyakkyawan aikin ba ya tara dukiyar yanzu ga ta can ya ta ba ta tsaba ce kuma ba za ta mara amfani ba ya baro ta baya ga kuma lokacin da ya ɓata ya tafi a banza bai yi ibada ba bai bautar Allah daidai ba ya baro lokacin ya dawo nan to shine yake so wai a bashi yan awowi dawo duniya a ga aiki za a maido mutum la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha ayin ajalin rai ta zo ba a jinkiri takwas ba a jinkiri ta mutu dage kafin ajalin ya cika kawai ka wawuri ka kun fa ajalin ya zo abinda ka sa a baki ma ba zai hadiyu ba dole ka kwantar da wuya ya zube wanda ya zo maƙoshi ma zai biyo ya jalalala ya fita da lokacinka ya kare abincinka ya kare kana ɗaga ƙafa za ka taka ka tago ɗayar ya ce ina iya inda za ka taka ya kare abin za ka faɗi komi naka in ya kare ka buɗe baki za ka yi magana kawai sai ka ɗingire iya magana ka ta kare ba abin da za ka ƙara in ajalin ka yayi kuma ka san an ɗauke ne ba wani ya samu ya yi shure-shure wani kuma kawai kamewa zai yi ba Allah ka taimake mu da dacewa dai mu samu mu cika da imani in muka cika da imani dure bibin duniyan nan da matsalar duniyan nan mun warke mun warke kamar kana ciwon kai in ka sha paracetamol ka ji kan ya warke eh ka ji watai ko haka idan muka mutu za mu ji watai mun da imani mu ji amma wallahi in muka je ba imani wannan matsalar sai mun yi sha'awar ina ma da mu dawo cikin da yafi don can din ya fi nan alaki Allah ka kare mu mu yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأهدنا وأهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين